tashar ku Yadda mahaifina ya shafe tsawon shekaru huɗu yana lalata da ni, in ji wata matashiyar. Wata matashiyar budurwa mai shekaru sha takwas a duniya ta shaidawa wata kotu da ke Ikeja a jihar Lagos cewar mahaifinta oluwa segun mai shekaru 52, ya shafe tsawon shekaru hudu yana tilasta mata yin lalata da shi. Matashiyar ta bayyana cewa mahaifin nata ya fara yi mata fyaɗe ne tun tana shekaru sha biyu lokacin da ta koma gidansa da ke unguwar Ikorodu a Lagos da zama. da take bayar da shaida a gaban alkalin kotun, saibin unkwa matashiyar ta ce: “Ni da ragowar ‘yan uwana hudu muna zaune a ɗaki ɗaya a wani gidan haya, wata rana mahaifi ne ya kira ni tare da shaida mun cewa na fi ‘yar uwata girman jiki, saboda haka zai dinga yi min wani abu. A wannan ranar ya fara tilasta min yin lalata da shi, a lokacin ina aji biyu a makarantar sakandare matashiyar ta ƙara da cewa ta shaida wa ‘yar uwarta abin da yake faruwa amma babu abin da za ta iya yi a kan hakan, sannan ta ci gaba da cewa haka ya ci gaba da yin lalata da ni yana ba ni ruwan gishiri da sukari. Duk ƙoƙarina na na dakatar da shi bai yi aiki ba sai ya ce min wai to ai Allah bai ba shi mata ba, sannan kuma ba zai samu kuɗin da zai ɗauki mu ba idan bai yi lalata da ni ba. Mai shari'ar uku ya ɗaga sauraron ƙarar zuwa ranar 21 ga watan Yuni, 2018. san kina da don Allah karki ja ba